ka nema muguwar fahimta saboda abin da kake oh yanzu ba ka zo ka dau wando da kenan ka fita ko a'a Musa ne yake jira na za mu je wani wani waje ne a'a ba Musa ba Aminu wai ke dan Allah da annabi yake rena mu wai ba ni nake aure ki ba ke yake aure na dan Allah a ya sai an dinga abu kamar ina wani jin tsoron ki ne ban gane ba to ai ba za ka gane ba saboda ka san baka da gaskiya alamun fuskan ka ma nuna kai ba mai gaskiya bane ba saboda in mutum yana da gaskiya ba zai ringa yin abin da kake yi ba ka fito daga bayi ka fito za ka ɗauki wando ka je ka canza kaya ka fita waje wai aminu na jiran ka ne ko abdullahi ne ko wani musa na jiran ka shi da yake gidan iyalan shi fa ke ba ɓoye me dan na nemi mata me dan na nemi mata ni na miji ne mijin mace hudu ne zan tsaya ina tsoron ki ne wai an ga miji tsoron ki nake ji ba ba ni na ajiye ki ba a ba da Allah ke ka ajiye ni kai ka ajiye ni to ba dole a to me dan na nemi mata kin hana ni na karo aure ba za ka isa kuma ka karo min kishiya a gidan nan ba dan da ni sai kai a cikin gidan nan wallahi babu wata yarinya da ta isa ta shigo cikin gidan nan kuma neman matan ma ba za ka kara yi ba eh, eh to tun da cire bin abin nawa zaki sai ke sai ke kike ba haba dan Allah haba ke na rantse da Allah zan gogobje ki fa wallahi bismillah na fi ki bala'i ba bismillah gobje ni kin san alina wallahi tallahi gobje ni bismillah ina tsaye kusa da kai ai ba za ka dau wandan ba ma daga yau ka daina ɗaukar kaya ka buɗe wardrobe ka ɗau kaya ka fita. A haka ke so fita? Ka fita a hakan mana. Fita wa ya hana ka. Ok, saboda ke baki damu da mutunci na baki damu da komai ba. Fita ni ka damu da mutunci na ko ka damu da daraja ta. Da kake yin abin da mutane za su zo suna nuna ka ko kuma suna nuna ka an gani na sa gida na fita a ce ga matar wani can ta fita. shi kuma yana can ya tafi gantarin shi ke a rayuwar da ta yanzu ba a biya ta maganar mutane ka biya ta maganar mutane na rantse da Allah ba abin da zaki to in ban biya maganar mutane ba ai kai na biya maganar ka saboda na ji kuma na gani da ido na ni yanzu dai kina so ki zuba mu da mutunci in dinga fita a haka fita a haka ai ka riga ka zubda kanka mutunci ni ban zuban ma da mutunci ba ka zubda kanka amina ina amina ina ga baki wallahi tallahi ki kiyaye da ba na rantse da Allah na kiyaye ta yaushe kiyaye ta yaushe zan bubbuge ki wallahi kiyaye ta yaushe kuma ka dade baka bige ni ba so nawa da man kana yi so nawa eh yi magana man kana da magana kina ganin wannan garin jikin naki na iban ki ko na rantse da mm-hmm. Allah na daddan ne yake alko ake san gidan da mu kade ne ba mai kwace ki haba dan Allah <laughs> Allah sai ka ban tausayi wallahi bikin ban tausayi dai saboda irin halayyar da kake yi wanda in ka tashi aka tashi kama ka wanda za ka yi da ka sani wallahi ce ma sai kin da kin sani ki duba ɗakin nan kace kace ki duba komai ina kawowa abincin nan baki a gidan mu irin wanda nake zo sai za ba zan je daki kace kaca ya za na gyara daki bayan mijina bai nan ka kama hanya ka fita ya za na gyara daki dole da ba daki kace kaca dole na bar shi kata-kata yanzu inda kana zuwa gidan ko kuma kullum kana nan ya ba za ka ga na gyara shi ba ko ina an gyara dan turaren nan an sa ko ina yayi wata ɗaya da ne na nan shikenan to menene wata ɗaya ai ba ba wajen aiki ka je ba ko kuma ba gida ka je ba yawon ka ka tafi sai mina muka tafi ba sai mina muka